أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki khaliqus samawati ce ard wanda ya kaddara haduwar mu ya dada ara mana numfashi har yau zuwa wannan rana mai albarka ta juma'a don ci gaba da tattaunawa akan sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da tarihi akan waɗannan bayan Allah zaɓaɓɓu yau insha Allah da taimakon Allah ta'ala za mu tattauna ne kamar yadda malami ne faɗa kan wata bayan Allah mai suna ummu aiman wanda da hausa muke cewa ummu aimana ummu aimana asalinta sunanta baraka ake ce da baraka wannan suna ne mai kyau wanda alhamdulillah na san hausawa suna sa sunan baraka duk da aka sa mata baraka to kenan a ba kamar ana mata alkunya ne da ko kuma ce ana yin takwara ne ga ummu aiman mm-hmm. sai dai na san ana cewa mabarukatu ma ko na kakan je akan ce mabarukatu eh, to wannan dai ummu aiman sunanta baraka ita ce matar da rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta yi masa wata irin fassara mm. fassarar ta ce babban abin da idame ta shine yankewar wahayi rashin zuwan wahayi ta ce mutane suna cin alheri suna cin albarka matukar Allah yana saukar da wahayi a gare su daga anga tana ta kuka tana ta kuka aka ce me yasa kike kuka ta ce ba tana kuka ba ne don ainihin rasuwar annabi tun ta san daman dole zai rabu da su amma hiya tafki alan kafa ilwahai hmm. tana kuka ne saboda ta san ba za a sake yin wahayi ba kuma har duniya da tashi an gaba hmm. tunda daman shi ne annabin ƙarshe da za a yi masa wahayi hmm. umu aiman asalinta habashiya ce asalinta mai da kai bayanin sunanta baraka to amma a yanzu kuma nakan je mutane sukan sa wa 'ya'yansu umu aiman din ba eh. laifi mutum ya sawa asalin suna wata esta umu aiman sosai ma ana iya sawa sosai ma ana iya sawa alkunya din ba hmm. umu aiman in Allah ya ba ta ka kin kaga sai ta sawa sunan danta me aiman ita mutum mutumiyar habasha ce kuma wa annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kuma abu mamaki a cikin wanda suka kula da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba koyi komai saboda um, ya gaji ta ne daga babansa mm-hmm. yawwa ya gaji ta ne daga mahaifinsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta yi wa annabi hidima mm. a tun bai kai matsayin da ya kai ba kuma da annabi mahaifin shi ya bar duniya sai ya zama tana karkashin sa daga baya ma a lokacin da annabi ya auri na khadija sai kawai ya ce ya 'yanta ta ta zama cikakkiyar ya mm. don haka daga nan ummu aiman ta zamanto cikakkiyar ya a hadirat rasulullah sallallahu alaihi habashiyya tana cikin waɗanda kuma suka musulunta tun farko farko kuma ta yi hijira guda biyu ta yi hijira zuwa habasha ta yi hijira zuwa madina duk ta samu wannan falala ita ce matar da ake cewa wato saboda tsabar tabarruki da annabi alaihi salatu wassalam ta shafi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar wannan shi ne ake cewa tabarruk bi asarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam hmm. yin tabarruki da abubuwa na manzon Allah sallallahu wa ana iya tabarruki da gashin annabi alaihi salatu wassalam um, ana iya yin tabarruki da fitsarin manzan Allah ana iya tabarruki da gumin manzan Allah kamar yadda Umar sulaim sa kenan mm. take tabarruki da gumin annabi take shafa shi ya zama turare a gare ta ana iya yin tabarruki da gashi annabi kamar yadda su talha suke daukan gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi aski suke rarraba mutane ya tabarraku na bihi duk wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya yi dan gaba komai na sami albarka ne mubarakun ne shi mm. alaihi salatu wassalam to amma wannan harka ta tabarruki ba wani mutum a duniya gaba ɗaya da ya cancanta a yi masa wannan abu in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi da'awar ko ya nemi a yi tabarruki da wani abu na gangan jikinsa ko suturarsa saboda iliminsa ko walittakansa ko malintakansa to ya shiga gonar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ba a taba samun wani daga cikin sahabbai ba an yi tabarruki da wani abu na gangan jikinsa in ba annabi ba yanzu duk duniya ba mu da mutumin da ya kai sai na abubakar ba manzo ala sallama babu shi ba wata macen da ta yi shi yake da daraja yake da kima duk walittakansa da tsoron allansa da imaninsa da kusancinsa ga allah bai kai sai na abubakar siddiq ba shine lamba na biyu a cikin al'umma amma abu mamaki ba a taba samu ana tabarruki da gashin sa ko rigarsa ko suturarsa ko wani abu ba don a nuna mana harkar tabarruki ina hususiyar annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ga maganar wasu su zo suna shafa kan wasu ce sun yafe musu kaga bai taso ba ko wani ya zo yana alwala ruwan alwalarsa ana tarewa ana sha wallahi wannan duk bidi'a ne zuwa da abu ne sabo a cikin addini ko ma ka ga mutum dan uwanka saboda malintansa ko iliminsa a cikin ya tofar da yawo tafkewa ke wannan annabi ake yin wannan mazala ne ya tofar da yawo baya faduwa ƙasa sai a ɗauka a shafa a tabarruki saboda yawansa ba iri ne bane da nawa da naka na ƙazanta shi nasa alheri ne shi nasa albarka ne shi nasa ana tabarruke da shi to amma an samu wasu saboda zarmewa da wuce gona da iri ko dai daga mabiyansu su wuce gona da iri a kansu ko kuma su ɗin sun nuna mutane su wasu ne irin wani abuwa duk da ake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun sa ana yi musu ana tabarruke da gumin su ana tabarruke da miyau su ana tabarruke da rigar su ana tabarruke da rawanin su ana tabarruke da hannun su har ma gani ake in sun gaisa da mutane kamar an yafe wa mutane wannan ba daidai ba ne kuma bid'a ne ya saba wa shari'a ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi kokari su kiyaye maganar at-tabarruk bil athar at-tabarruk bil athar wannan ya shafi annabi ne kadai kada wani ya zo ya miƙe kafa ya ce ai ya yafe muku ko kuma in ya shafa ka ya shafe ma zanubin ka ko in ya ma kaza za ka samu kaza wannan wallahi ba daidai bane jiya Ah, wata bayan Allah ta kira ni a waya tana tambaya na cewa wai wani bawan Allah ne wai ya ce wai zai mata addu'a zai mata addu'a tana ta bin sa zai mata addu'a sai ce daman abin da ke faruwa wato wai yana da wata yar uwarsa ne wanda ita kawai in ta addu'a kawai Allah ya karba kawai in ta addu'a Allah ya karba a garin nan fa da zarar ta yi addu'a kawai Allah ya karba don haka sai aka ba da sunan wacce mata sai ta je ta tashi karfe biyun dare wai wai sai ta mata addu'a wai addu'a ne ta gani wai sai Allah nuna mata kaza da kaza da kaza da kaza shine ta gaya dan uwan nata aka ji an gaya wa yarinya cewa ta masu za mata addu'a an gano kaza an gano kaza an gano kaza da hankalin ta ya tashi da ce da da sauransu to a nan gurin ya ko mutane ya ta ku zama wayayyu a cikin addini mutane bai kamata su zamanta kawo kansu kamar a cikin tukwane suke ba ba sa gane abubuwa ba ba wani mutum guda ɗaya babu shi a wannan zamani zai daga hannu ya ce wai shi garanti in ya roƙi Allah Allah karba babu shi to ya kai ka sani wahayi aka maka sannan babu wani mutum da zai ce wai ya daga hannu ya roƙi Allah wai an nuna masa kaza ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza to mafarkin ka ai ba gaskiya bane to shi wannan fa ba ma wai a mafarki wai a zahiri kenan kaga wahayi ake masa kenan mala'ika aka turo masa kawai aljanu su suna muku shaidanci suna gaya muku maganganun banza kuna zuwa kuna gaya mutane kuna cewa wai ko wai kusa ne da Allah wai in kun yi addu'a wai Allah wai ya karba ai ba daidai bane ba na'am kowa ana fatan Allah ya karbi sa amma magana ka yanke garanti ka ce tabbas wai duk abin da ka kaga Allah ya karba wallahi babu wannan to to akramakallahu misali kana ganin zai iya yiwuwa mutane sakamakon wani mutum yana addu'a da addu'a da ya roƙa a karba shi ba za ka ganin za a iya masa irin wannan a ce ba za a yi ba da za a yi ba sakamakon tajriba da aka gani in yayi kuma yi ba zai yi ba ma a ce wai wani yana nan wai duk abin da ya faɗa Allah ya karɓa ba zai yi ba yawa akwai abubuwan da wallahi za ka gani ba haka bane mm. sai dai kawai dai a ce dai wani ana gani yana da rabo yana da nasibi to shi ma ba shi da hujja da zai ce wai shi garanti ne da abin da ya roki Allah Allah ya karba magana addu'a lalume ne a cikin duhu sai mai sa'a abin da Allah ubangiji ya bayar hmm. kowa ya je ya roƙa Allah ya bashi amma maganan wai mutum ya zauna miƙe wai ya ce wai a kawo mai addu'a ya buɗe ofishin addu'a malam har ofishi ba suke buɗe suna yin addu'a ofis mutum zai buɗe ka zo ka biya kuɗi a je a yi maka aka maka ba ka ganin aiki ne kamar yake wa jama'a su kuma suke biyan sa aikin banza ba waye ya ce kai addu'ar ba za ka yi ba sai ka je gurin wani waye faɗa yana daga cikin kurakuran da mutane sai mutum ya rena kansa sai ce shi bai zai roƙi Allah ba wai sai dai wani ya masa idan ka sa wani ya maka yayi amma kai ma ka rage bacci ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala duka waɗannan abubuwan mala aminu ba daidai ba ne sun saba wa aƙida kuma mutane an dulmiyar da su akan wannan ana ta cin kuɗin su ana zalunta su amma akan mutum lauka ce za halatta a sa wa ka sa wani ya maka addu'a kamar wane ne ya cancanta wanda ka yadda da tsoron Allah sa da takawansa kake ga ya fi ka kusa da Allah na'am shi ma zato ne ake kyautatawa shi ma ala khilaf shi ma akwai wani ra'ayi da wasu malamai suna ganin ba za a yi ba haka amma wasu suna ganin ba laifi za a yi wanda kake jiya mai tana tsammani yana da takawa yana kusa da Allah zaka iya sa ya maka addu'a ya roƙan maka Allah Allah ya maka za Allah ya maka za hmm. kuma ita asalin addu'a kyauta ne ake yin ta malami asalin addu'a ba a biya eh asalin ta ma sai dai kawai in bai an yi maka kai isani wannan in kai sha'awa abin da nake nufi kar wani malami ya zo ya zauna ce wai yana yin addu'a har yana lissafa har sai an yi ciniki a nawa za a biya yanzu kamar masu yin rukiya ne ai kamar masu rukiya ba a biya a kiran kallon ana biya amma kyautatawa ne amma eh, magana a sa kuɗi sai an ba da ka san yi aka eh. je har rasit ake siya ba sai mutum ya siya rasit abin da nake nufi ka fahimci ai akwai magani suna bayarwa akwai waye amma asali addu'ar mm. a cire maka aljanin mm. yanzu shi yana da garantin in ya maka zai cire aljanin to ya za ka karbi kudin abin da baka da tabbas a kan shi to amma akar matalla shago ne da shi ya bude yake wannan addu'ar a cire aljanin suke ya saba wa ya saba wa karanta wa salaf ya saba wa karanta wa salaf an samu magabata tabbas eh. wani sarki da ya samu larura wasu za su yi masa rukiya za su yi masa addu'a za su yi masa kaza za su yi masa da ya zo a cikin nasi da wani sauransu wannan daidai ku ne ba kullum ba mm. ba kullum ba don wani ya zo ka yi masa alhamdulillah ka masa addu'a ya samu nasara ka nemi ya maka isani wannan ba laifi ba ne ya taimaka ba, amma abin da nake magana kai mm. mutum ya zo ya buɗe shago da sunan addu'a ya rinka yanke kuɗi sai an bashi kaza yayi baya cikin aikin salaf yawwa asalin addu'a kyauta ne ake yinta sadaka saboda Allah mm. amma ba laifi wanda ya maka addu'a ka ba da wani abu ka taimaka masa kai mai ihsani wannan ba laifi bane ka fahimce ni yawwa waɗanda akwai nasi da ya zo wani zai yi wani addu'a ya ce ya shi kamar yadda na faɗa mm. har ma annabi sallallahu alaihi ya amfana da abin da aka bada wannan da akwai shi mm. amma wannan waqi'atu aini abu ne da ya faru kamar sau ɗaya sau biyu ba wai an mai da shi kullum kullum kullum ba so magana ka aka buɗe shago ka ce wai wai za ka rinka mutane addu'a a biya ka to ya ake ka san an Allah ya karba kuma yanzu kamar misalin harkar aljani ba mm. aljani da yake jikin mutum mm. za a yi masa addu'a roki Allah a cire shi kafin a zo a yi maka a cire din an maka bil din dubu ɗari da kaza dubu ɗari kaza zai iya zuwa shekara biyu yana ta yi wallahi bai fita ba to kaga ka karɓi kuɗin mutum ka ci kuɗinsa kuma baka yi masa aikin da ya kamata ba don haka mutane su tsaya a bisa yadda shari'a ta tsayar da su na faɗa zan maimaita ba laifi a yi maka ne a kyauta ma za ga wasu ɗin masu dabara duk sun buɗe shagon ko sun buɗe kamfanin ko sun buɗe mai dai idan an yi za su za a ci za ci a kawai abin da ka ba shi kenan amma yanzu an ga babban mai kuɗi sai a yanka masa dubu ɗari kaza miliyan kaza to aka makalla alal misali yanzu zai iya yiwa in buɗe shagon rubiya da ko addu'a amma in mutum ya zo zan ce zan yi addu'ar nan in aljanin ya fita za ka ban dubu asali asali buɗewa din, asali ka buɗe din. Eh. shi wannan wani abu ne sabo shi ita addu'an nan fa wanda ake tsammanta masa tsoron Allah da taƙawa shi ne ake zuwa a neme shi a ce ya je yi amma yanzu wani zaga mujirimi ne ma wallahi wani mujirimi ne ko sallar jam'i baya amma zai zo ya buɗe ya debo yan magungunan su ya zuba ya zo ya ta yi wa Allah ƙarya ya yi wa annabi ƙarya da mutum ya zo da yan zuwa da ta kai bai ta kawo ba bai karanta harkar jinnun nan ba bai karanta littattafai da malamai suke rubutu akan harkar aljanu ya yake shiga jikin mutum harkar sihiri wani babi ne na ilimi babba ba kowa yake sa baki ba wallahi malam mutum bai wannan ba kawai sai zo bude shago ya zo yana ta karban kuɗin mutane to wannan abin shi nake magana a kai amma wanda yake mutahassis yana da ilimi yana da tsoron Allah yana da takawa kuma yana ya karanta abu don harkar aljanun masu ya karanta hmm. kuma ba wai kowane malami ne yake da ilimi akan wannan abu wani babi ne mai zaman kanshi wani da ya zo duk abubuwan da kake zai iya ganewa saboda ya karanta a littafi kaza ya karanta a littafi kaza ibn taymiya yi kaza a shekul islam wannan eh, ibn qayyim yi kaza a wani ya karanta ya sani zai iya baka abu nan wani kuma kawai neman kuɗi yake to wannan masu neman kuɗin akan su nake magana wani qur'anin ma wallahi tallahi bai iya karanta ba kuma ka bincika amma fa ya bude shago shi zai rinka mutane ru'iya bai fa iya karanta qur'anin ba duba suratul baqara dai da ake ta karanta ta wallahi bai iya karanta ta ba wani kuma zuwa zai zauna kawai idan na maka laspika da kaset kawai a hmm. shigar da kai daki a rufe a sake sifika kawai a barka kai ta ihu bala'in karar sifika ma ya isa ma ya tara maka wani tsohon aljanin da yake kwace <laughs> a kanka da wai sauransu almuhim mutane ya kamata su tsoron Allah kuma su taimaka mutane yanzu wata baiwa Allah ta zo suna da wannan larura din ba lafiya wallahi ta ce tana zuwa aka yanka mata kuɗi wajen dubu ɗari kaza ta ce ta haƙura Allah ya in Allah ya warkar da ita shi kenan ba ka ba kuma ta mutu da shi kaka wannan ai ba tausayi a ciki abinda baka da tabbas to kan mu bata lokaci akan wannan hanya muka wuce ah, ita ummu aiman ah, ubaid ibn al-haris al-khazraji shine ya aure ta dan haka ma ta haifa masa yaro mai suna aiman shine aiman shi yasa ake ce da ita ummu aiman shi wannan aiman din ya girma ya yi hijira ya ma je jihadi ya jihadi har ma ya je ya yi shahada a ranar yakin hunain ya yi shahada a ranar yakin hunain shi dan gidan baraka kenan sannan daga baya zai ribin harisa ya aure ta a lokacin da aka turo annabi sallallahu alaihi sallama shine ta haifa masa usama ibn zaid hibbu rasulillahi kenan sallallahu alaihi wasallam umma aiman tana da matsayi da ɗaukaka kwarai a wajen Allah ta fara kyauta ya Allah ka ƙara mana girma Allah ka ƙara mana matsayi Allah ka ƙara mana ɗaukaka ya ubangiji ka sa mu zama manya a wajen ka ko da ku a wajen mutane mu ƙanana ne ya ubangiji ka girmama mu Allah ka tsare mana mutuncin mu Usman ibn al-Qasim yake cewa yayin da umma Aiman ta hijira a ta zo tana komawa a gida kenan ta zo wani guri da ake ce da shi a rauha sai ruwa ta kama ta kuma tana azumi babu ruwa ta sha wahala kwarai da gaske cikin taimakon Allah don a tabbatar maka da matsayinta mm. ta yi azumi ba ruwan sha tana cikin bukata sai ga guga nan an zuro mata daga sama mm. wallahi mana kawai sai ga abin ruwa daga sama mm. kawai ta tattari ruwa ta ɗiba ta sha tana cewa ban taba gamuwa da wani mugun ishi ruwa ba bayan wannan ruwa da na sha amma ta sha ta yi ishirwa ta azumi tabbas mm. da Allah ya shayar da ita wannan kuma ta ce ishirwa dai mai tsanani ba taɓa gamuwa da shi kamar da ah, ibn sa'ad ya kawo wannan kisa, ah, hafiz ibn hajar shi ma kawo ta a cikin ba ah, da mazaje amintattu sai dai isnadin munkata'i ne um, da sauransu wannan ɗaya ne daga cikin misalai da ake kawo na matsayin insan al-isnad na ita wannan baiwar Allah ummu aiman ta yi ta kuka kamar yadda na gaya muku saboda yankewar wahayi anas an yake cewa lokacin da manzo Allah sallama lamma mata nabi sallallahu alaihi wasallama bakat ummu aiman faƙila laha a tafkin yayin da annabi ya bar duniya sai ummu aiman ta kama kuka sai aka ce da ita kuka kike yi kuma ana mata inkari ya kike kuka ah, ta ce na'am zan yi kuka walakada alimtu annahu sayamut na sani cewa annabi zai bar duniya na sani na sani eh, walakin ni inna ma abki alal wahyi idin kata'a anna min as-sama kuka nake yi saboda wahayi da ya yanke mana daga sama da muna tare da shi Allah yana ta saukar masa wahayi muna cikin alkhairi masha Allah a koyaushe to amma yanzu ina kuka ne saboda wahayi da yanke daga sama ibn sa'd ya rawaito wannan riwaya da imamu muslim da wannan sa mm-hmm. to akan kallabarin mu leka su ma mu ji abin da ke. to kamar yadda <clears throat> muka yi bayani mace ce kwarai mai tunani kuma mai ainihin wato albarka shi za da maka ce tunan baraka mm. ah, na gaya maka lokacin da annabi ya rasu aka ga tana ta kuka mm. ah, sai ake mata magana tun da annabi ya hana kukan mutuwa mm. sai ta ce ba tana kuka ne don abin nan mutuwa eh, ta sani wa kad alimtu annahu mutu. na san cewa daman zai rasu tun da shi ya koya musu fadin Allah ta'ala inna ka mayyitun wa innahum mayyitun kai za ka bar duniya za ka yi wafati kuma su ma za su bar duniya za su yi wafati ta ce amma ni ina yin kuka ne alan qita'i alwahari abki alwahi idan qata anna min as-sama kuka nake saboda kawai na ga wato wahayi ya yanke mana daga sama mm. saboda ta nuna kaga wahayi albarka ne mm. to anan gurin ya kai dan uwa abin da nake so mu fahimta anan wato irin yadda suka samu tarbiyya na son Allah da son alkur'ani yanzu wannan kaga mu yanzu wahayin ba a yansa amma akwai wahayin da aka yi a daɗin shine qur'ani hmm. ya kamata musulmi su so alkur'ani musulmi su kaunaci alkur'ani musulmi su rinka karanta alkur'ani musulmi su kimanta alkur'ani su sa alkur'ani shine babban littafi a gabansu kada mu yi wasa da wasa bebe da shi shi sa makiya suka gane babban hanyar da za su iya cin nasara akan musulmi shine su raba su da alkur'ani raba mutane da alkur'ani ba sai sun zo sun dauki bindiga sun ce ku daina karantawa ba za a yi haka ba insha Allah amma akwai hanyoyi cusa mana wasu abubuwa daban ilmummukan a sa mana su a sa muhimmancin su ya fi ƙur'ani a sa musu wani abu mai romo da tsoka to shi ma ya tsaya alkur'ani ya kuma cire mana alkur'ani a cikin mu. da kuma rashin bashi muhimmanci gwamnati ta ta gine-gine a ta magana ilimi ba za ka taɓa jin ana magana ilimin ƙur'ani ba a ta magana ilimi an kashe kuɗi kaza za a kashe kuɗi kaza akan ilimi amma wani banda na ƙur'ani a ciki na'am yau da gobe ana faɗa ana maimaita ana faɗa ana maimaitawa yara suna tasowa daga baya za su gane shi ashe ƙur'an nan bai da kima tunda baya ma cikin lissafin ilimin da gwamnati take kashe masa kuɗi kuma ko da jihar gaba ɗaya ta musulmi ne ba ina magana akan jihar wacce ba ta musulmi ba mm. hatta jihohinmu na arewa waɗanda suke na musulmi ne wacce jiha ce take kashe kuɗi ake sa bajet na ilimi a sa ilimin alƙur'ani da kulawa da makarantar alƙur'ani. ko makarantunmu na islamiyyu na addini kusan yanzu a kan kalawa jihohin sun taso sai dai a kan kara jan hankalin su sun wasu kamar ma'aikatu wanda suka shafi bangaren qur'ani ko makarantun allah to a fito da shi fili a buga a jarida kowa ya gani a sani kuma a sake kuɗi a wannan gurin kawai siyasa ba a yi da gaske muna fatan abin ya tabbata kuma ya kyau amma wallahi wallahi malam wajibanmu ne mu tsaya mu yi wa mutane bayanin muhimmancin alkur'ani a rayuwar musulmi kuma duk wani shugaba da yake shugabantar mutane ina tabbatar maka in allah ya so yadda idan ya mutu sai allah ya tambaye shi akan wace hidima ya yi wa alkur'ani a lokacin mulkinsa ban ce kafiri ba musulmi da ke magana alkur'ani ya wuce a gwamnati babu shi ya fi karfin haka to amma don ka gane zamani tsoron kafirai muke sama da komai suna can jihohinsu suna abin da suka ga dama amma mu nan a nan jihohinmu muna jin tsoron mu yi wa addinin Allah hidima saboda kada a rubuta a jarida a cewa na kaza wani kaza a can fa ba za a yi ba mu kuma a nan ma ba za su bari mu yi ba saboda tsabar rauni ضعف iman raunin imani Allah ya mana afuwa amin sannan ranar da aka shi sayyidina Umar ibn Khattab ta yi kuka kamar da Tariq ya ruwaito bakat ummu ayman lamma qutila Umar ummu ayman ta yi kuka sosai lokacin da aka shi sayyidina Umar tace al yawma wahal islam tace yau musulunci yayi rauni wahal islam da'ufa al islam musulunci ya samu rauni da kashe na umar an ce baya kuma gaskiya ta fada hmm. umar ai jabal ne ai umar dutse ne ai umar iyaka ne ai umar kyaure ne da ya tare dukkan fitintinu kuma ya sama wa musulunci yanci a lokacinsa kuma ya manta su a lokacin halifancin sayidina usman ibn affan harmala ya ruwaito harmala maula usama ibn zaid kenan hmm. ya ce wata rana yana zaune tare da abdullahi dan gidan umar sai ga hajjaj dan gidan aiman hmm. jikan umu aiman hmm. hajjaj bin aiman ya zo ya sallah bai cika ruku'i ba bai yi sujjada mai kyau ba sai ibn umar sai ya kira shi sai ce a tahsabu annaka qad sallait hajjaj ibn ayman kana tsammanin kayi salla ne yace innaka lam tusalli fa li salatika baka yi sallah baka ji ka maimaita sallah ka ba yi ba yayin da ya juya baya ibn umar yake cewa man hada waye wannan sai aka ce ai wannan shine yaron nan hajjaj ibn ayman ibnu ummi ayman jikan ummu aimana ne ya ce ka laura ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ahabbahu ibn umar ya ce ka da a ce annabi ya yi nisan kwana ya ga wannan yaro jika ummu aiman to da annabi ya so shi sosai kwarai da gaske hmm. me yasa saboda matsayi nawa na ummu aiman a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda zamu tsanta a nan dan uwa shine kamar haka hmm. na farko um, su magabata salaf suna kula da ibada musamman wato sallah ashe mutum yakan iya zuwa ya yi sallah a ido haka kuma amma bai yi sallah ba kamar yadda hadisi ya zuci cikin hadisi inganta ce wani ya yi sallah annabi ya ce ba kai sallah ba ka je ka sake sallah hmm. ka je ka yi sallah ka ka sake sallah ashe mutane sukan iya yin sallah kuma ba su yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ilahi ya Allah astaghfirullah mutum yayi sallah a ce bai yi sallah ba wa ma sallah kenan wannan bawan Allah yadda suka buga da sayyidina ibn Umar Hajjaj ibn Ayman ibn Ummi Ayman ibn Umar ya ce mai kaje ka saki sallah aud li salatik ka je ka sake sallah a ta sabo an ka sallait kai yanzu tsammani kake kai sallah to ka je ka sake sallah yau idan da za ka kwatanta sallolin da muke yi a masallatai a masallaci ba ba wai a kasuwa ba ba wai a titi ba wallahi limami da yake mutane sallah sai ka gaina mutane sallah ba nutsuwa ina faɗa wa mutane ina maimaita musu wallahi duk wanda ya yi garaje ya je ya wullar da sallarsa ya je ya bi limamin da bai iya sallah ba wallahi yayi asara kuma bai da uzuri a wajen Allah dan haka ku rinka tacewa limaman da za ku rinka bi sallah ba wai kawai kowane masallaci a bakin titi kawai kowa ka je ka bi shi sallah ba sai wanda ya iya idan za ka yi tafiya za ka tafi gari mai nisa za ka je tasha ba sai ka duba mota mai kyau ba kuma a tsammanin ka wannan direban ya iya mota inda za a ce ma bai iya mota ba ko da za ka ga bai iya mota ba kai za ka shiga amma ya late mutane ba sa lura da wannan janibin a sallah malam masallatai ga sunan barkate amma wane ne yake yin sallah daidai wasu ma ana zuwa ana cika masallatansu ne ba don kuma saboda ne saboda sun iya sallah da gaggawa limamin da yake sharp sharp nan da nan ya buga ta ya gama wato an fi cika a bayansa wanda yake yin sallarsa a nitse ruku'i mai kyau sujada mai kyau karatu mai kyau tasbihi mai kyau salati mai kyau tahiya mai kyau wallahi malam sai ga ana sukansa a wannan zamani saboda bala'in rauni da ya mana yawa ana sukansa ba a ma zuwa a zo a yi sallah a bayan shi to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan idan ka zo ɗaiɗaikun mu malam aminu da yawa mutane ba su iya sallah ba gashi tunda aka tashi ake sallah amma wallahi malam astaghfirullah wasu haka za su mutu ba su iya sallah ba me yasa ba su da niyyar su iya ta ba su je suka koyi ta ba duk wani abu da yake da muhimmanci a wajen ka kai malam bahaushe kana kula da shi ka koye shi amma ban da sallah baya zuwa makaranta da zai koyi sallah bai da wani malami da ya je ya ce bari na yi ruku'i ne sujada ka gani tayi. bai tambayi mai ake faɗa ba kafin a buɗe sallah mai tambayi mai ake faɗa ba su sujada ka san mala akwai mutanen da kawai in sun zo sun bi jam'i shiru kawai suke yi shiru Kim. bai san duk azkar da ake an yi sujada an dago daga sujada in an yi ruku'i daga daga ruku'i an yi tahiya bai sani ba kuma bai da niyyar ya sani kuma bai je makaranta ya sani ba amma yana iya kashe wa ɗansa naira miliyan barkate akan makarantar boko wato aka maka labu za ka ga sallar nan musamman mu 'ya'yan musulmai da muka taso muka ga kanmu ana ta sallar nan kuma mun iya ta tun muna yara muke ga ana yi mamun dole kuma sai mutum ya kara da zuwa makaranta ita ai kaga wannan abin da ka faɗa shi yake cutar da mutane an gaje ta kuma ba zai yi sallah da gado ba malam na'am kuskure ne na'am yanzu idan mutum ubansa direba ne kawai sai ta shiga <laughs> sai ta shiga iya mota kawai idan mutum ubansa tela ne kawai sai tashi kawai sai iya dinki ba sai ya ji koya ba dan kai musulmi ne ka tashi a cikin musulmi cikin masu sallah kawai shi kenan automatically ka iya sallah wallahi ba daidai ba ne kuma abin tausayi mana aminu ya zo a hadisi awwal mai hasabu bi da abdu yawm al-qiyamah as-salat abu na farko da za a fara yi wa mutum hisabi ranar tashi al qiyamah shine akan sallah idan sallarsa ta yi kyau komai ya samu annabi ya ce komai ma Allah ya ce eh, manzo Allah ya ce Allah ba zai wuce sauran aiki ba in dai aka ga sallah ka ta cika ta yi kyau to mm. duk sauran ayyukan ka kuma sai Allah ya ce a rufe littafin a kai shi gidan aljanna Allah Allah Allah Allahu akbar amma duk abin da kake yi matukar aka zo aka duba sallarka aka ga ka ba ta da kyau baka iya sallah ba aka lissafa aka ga bata cika ba babu ruku'i mai kyau ba su ba karatun kirki a ciki to bayan an bincika an gabata cike ba kuma sai Allah ya ce da mala'iku ku daɗa binciko mun sauran ayyukansa fa huwa lima siwaha adiya ku je ku binciko mun sauran ayyukansa sauran ayyukan ma sun fi muni tunda bai iya sallah ba to bai iya sauran kai ayyukan ba hmm. wanda ku iya sallah ya kiyaye sallah to Allah yakan kare shi da abubuwa da yawa inna salata tanha anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari alaihi wasallam ya Allah ka gyara mana halin mu Allah ka ba mu ikon kiyayewa akwai tambayoyi ne ko kuwa to insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi akan na Hafsa na'am masauraro ya abinda da zamu iya kawo kenan a cikin wannan hali na wannan Allah